to mu yi babban magana tuku kun zo wajen mu sunanku daga ina kuma kuke da shoron shine abin ya turke ya yi shiga mana abin da gaskiya kam na eh, eh ya muhimmin sani muqaddam masha Allah eh, muqaddima Allahu akbar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم إني أقدم نفسي إليكم نعم نعم اسمي محمد التاج العارفين عبد الوفاق كيس من السودان مغرب السودان أنا سيارة وجاءت من السودان مع سيارتي ولكن أكثركم لا يعلمون نعم أيوة تكرتوا يا أخي نعم. تقدم لهذا الملك نفسك نعم مع اسمك نعم نعم ka. Tsakanin ku kuke maganan ku. Mu ba mu san abin da kuke fita. ba mai dan dama dama na Hausa. In ba ba in dai ba wani bijin Hausa to zaman nan ba zai yiwu ba. Akwai la la akwai akwai. akwai yawa to to shuwayya shuwayya ana min alfi sana ba adi sakinin fi Najeriya fi Najeriya aiwa na zauna a kasar Najeriya Habibuja Habuja Habibuja na'am Habibuja na'am to yanzu me muhimmin zuwan kunan gaba yawa awalan kafin mu fara magana لازم اشرب شاي كدن يا منيرو نعم صب الشاي صب صب نعم نعم نعم سبع شيء لا لا لا شيء ما في شيء والله حرم عليك حرام عليك معاذ الله معاذ الله معاذ الله تبا تبا تبا عليك يا ملوك أنا ما ميني ميلي ميلي وميلو كاتن ومدر النيدو وبنبتة وبوتة وبرنتو وكذلك عشرة بالشاي والبريد قليلا نعم نعم ما في كاجا بالنيتر ce a sama masa madara a cika kofi kato a samu mauda a zuba komi da komi a tsafi bot kuma huwa fannani shi mawaki ne fa sha'abar sudan ya hibbak يا رسول الله كل السودان يعزك يا عزيم الجاه اسكت لومة لومة لا حرام حرام ما ناكل لومة نعم يا ملكو zo daga sudan muna ba da magunguna a cikin wannan sundukin da ka gani shafa hmm. shafa fi magani katir katir na'am hmm. ulfi yallaɓe min hmm. zo daga sudan oh. akwai magunguna iri iri kamar irin su kuraji maganin talauci akwai maganin aljanu da mutane gaba ɗaya ko maganin karaya ko wata rigadi eh. mu zauna da ku mu haɗa kai da ku abinda kuka zo na taimako ku yi bakin ku kanin kafa da eh. buta kuma ka gan ku da abubuwan shayin kuma ka gan ku wannan gaskiya ne Allah ya taimake ka ku je ku yi ta abun ku kuna sha kwana kuna yi alhamdulillah kai a kai su gidan mu Allah ya taimake ka to yaqulu eh, to am ya ake cewa da larabci a kai ya aka tashi ku yi hakuri mu sanar da shi ma da yaqulu aiwa yaqulu lazim akwai shafi shayi fil dari fi dari fi dari fil batau fil batau aiwa aiwa bashi ya abu ahmad